أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم yau attanin 29 ga Muharram, hijira na 435 daidai da biyu ga watan 12 2013 زامي mu yi karatu na na talatin da bakwai a cikin ishiri ne a kan yabo annabi Muhammad sallallahu sallama a karatun da gabata an yi magana ne akan abin da ya shahi sallama da salati ga annabi Muhammad sallallahu sallama da kuma kabari na Abubakar Siddiq da Sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu anhuma wa ardahuma yanzu kuma za mu tashi harfu duwadi bayan mun ƙare harfu suwadi ne ke cewa da ilkaula fi bidara ta juljuli wa madha nabiyillahi fassil wa ajmili wa qul ladhi ya'una bi hubbi tanaffuli ضمان علينا مدح أفضل مرسل ومدح رسول الله من أوكد الفرد توجه به لله أفضل وجهته وباهر بأنف في التراب وجبهتي وفي طيبة إن كنت طالب نزحتي ضحى لم يدع إشراقه ليل شبهتي ولا عجب أن تبلع الشمس في الأرض فلله ما يا المصطفى ومماته لقد ذهب في ذا وذا بركاته عليه سلام الله ثم صلاته ضرائب علوية وصفاته فقد حاز أقصى المجد في الطول والعرض shine ke cewa da ilkaula ka fita batun zancen da kake yi yaumin ga wani yini da yake bidar juljuli wanda addar juljuli shi dar juljuli du wuri mai faɗi wanda a tsakanin duwatsu ana ce masa dar juljuli a wata fassara kuma tafkin suran kwaɗe shine wani tafki ne wanda yana yemen a kusa ga saudiya to ne na bayani akan amrul kaisi ne kamar can da ya batun zuhairu ya ɗarafa ya haulata a dalalin bi burkati hamadi na biga afon tunan alarubba yaumin laki min hunna salih الصالح ولا سيما يوم بدارة الجلجل ويوم أقرت للأذار ajaban فيا عجبا من رحلها المتحمل to can umrul gaisu da yake bayani kenan can wala siya ma min bidaratu juljuli yana batun wannan a fadima dinnan. nan wanda harkon ta kifa nafki min bikira habibin wa manzili bisik dilli wa bainar da huli fa haumali fa fudiha الميقات لم يعرف رسمها لما نسجتها min janubin wa shamali cikin shu'ara'ul jahiliya to shine yake cewa hita batun wannan zance mana ga yinin da shike bidara ta juljuli wannan yini to me za ka rika wa fassi ka yi kwatta-kwatta wa ajmili ka taho dunkule ga madaha nabiyillahi yabon annabi sallallahu alaihi wasallam madaha din ga mafulin ne muqaddam fassil kai kwatta-kwatta shine ka faɗi siffa ta annabi sallallahu ta hankuri ka faɗaɗa ta ko ka faɗi ilimi ne ka faɗaɗa shi ko ka faɗi kyauta ta ka faɗaɗa ta wa ajmili ka taho dunkule ka ce na da ilimi yana da kyauta yana da hakuri ba sai ka faɗaɗa so shi ajmili fasil wa ajmili nan wa ajmil ne amma saboda lura waka sai aka sabkar da wannan kasara ne wa ka ce zai ga wanda ya ona an shagaltashe shi bi hubbi tanafuli da son ƙari na ibada ka ce mai in shi nafila yake so ya ƙara bi adabi sallallahu alaihi don ya zama masa nafila to mu kan madahu afdali mursali yabon yayin talikai da manun alaina mun ɗauke shi wajibi gare mu don haka tsaya ka ji mu yadda muka ɗauka famadhu rasulillah yabon manzo Allah sallallahu alaihi min aukadil fardi sashe ne daga mahi karfin farilla mun ɗauki ma mu sashe ne ba ma shi an mahi karfin farilla ba shi sashe ne ma don walla in baka son annabi sallallahu alaihi wasallama to shikenan an kare da kai duk wani abu da kai aikin banza ne domin baka son Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan baka son ma'aiki ba son Allah kamar sahabban ma'aiki ka ware guda daga cikin su baka so baka son ma'aiki man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum tawajja kai wadanci kawai tawassuli bi da annabi sallallahu alaihi wasallama lillahi ga Allah abdala wijhatin mahihicin hwadanci ana kai hwadanci mahihicin hwadanci bihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama lillahi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa zahir ka turmuza bi anfin da hancinka wa jabhatin da goshinka fitura bi ga turda duhan hanci wanda lam ya da ishraquhu haske ne bai ballaila shubhatin daren rikici ba wa fi batun yana canin ka madina ka ta san mace in kunta ɗaliban nushatin ne kana neman abin da zai faranta mare a macen ga hamziya yana cewa limam al-busi rahimullah fa tanazza an wa ومعانيه استماعا in azza min hashtila'u to shine ce in kunta ɗaliban nusatin wala ajabin ba abin mamaki ba ne an taɓlo a shamsu a samu rana ta ɓullo fil arde ga ƙasa kamar da taka ɓullo a sama don ga ma'aiki rana ne ga shi nan ƙasa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya mahi rana ɗin falillahi Allah ɗaya ya san mahayal Mustapha rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba matu da wafatinsa laqad zaharat barakatu haqiqa wallahi albarkoki ne sun bayyana kai zaga rayuwa tai waza kuma da wafatinsa ko kuma laqad zaharat barakatuhu hakika albarkoki ne sun bayyana fiza wa za duniya da lahira sallallahu alaihi wa sallam. yana cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwa ta alheri ne gare ku ko mutuwa ta alheri ne gare ku sallallahu alaihi wasallam da rayuwa ta da wafati na duk alheri na gare ku salamun lahi daɗin amincin Allah summa salamu sannan daɗin ɗaukaka Allah alaihi su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam dara'ibuhu dabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musfatu da siffofinsa uliyatun madaukaka ne faqad haza haqiqa ya tara ya tattara aksal majdi mahe nisan girma fiɗuli ga tsawo wal ardi da fadi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ma za asa ubdihi kamar wani ya tambaya kai ta faɗa kai ta faɗa ya ce ma za a sa ubdi wai nima ma nake tsammanin in bayyana shi min wasu sayyidi na siffan shugaban nan ba zan iya ba Hamad Dina ya tsare lahira wa duniya da duniya bi al bin da takobi kira India wa kaulin kuma ya tsare duniya da zance wa fi'ilin da aiki murshidin shiryayye wa musaddidi daidaitacci a nan wa ƙaulin da zance murshidin shirye wa filin da aiki musaddidi daidaitacce ko kuma wa ƙaulin da zance wa filin da aiki da shi ƙaulin da aikin murshidin shirye kuma musaddidi kowannen su daidaitacce kowannen su shirye kuma wannan hasara ta kyau to shine ya ci gaba da cewa durubul ma'ali duk uka gaba ɗaya na ɗaukake ɗaukake uku an cika su an tunhaye su li muhammadi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama faja a yazo karimal khalqi alhali na mai girman talitta wal khulqi da dabi'u wal irdi da mutunci sallallahu alaihi wasallam wa ya ishi ka ga da daraja mimman shakka jibrilu wanda jibrilu alaihi shi ya tsage sadarahu kirjinsa wa dahhara sirrahu kuma ya tsarkakar da zuciya ta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam min hissati shaidani daga rabon shaidan babu rabon shaidan a cikin zuciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam dama sirru ana nuhin zuciya da rayuwa shine zaka ji ana cewa qaddasallahu sirruhu kamar sida abdul qadir jailani qaddasallahu sirruhu a wani wuri sai ka ji an ce qaddasallahu ruhahu duk abu guda ne da sirru da ruhu bayan haka wa asara bihi ya isra'i da shi lailan da daddare subhana subhanallazi asra bi abdihi lailan fa akmala Allah ya tunwaye amrahu al'amari na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama har zuwa ga siratul muntaha din nan damirun zuci annabi sallallahu alaihi sallama kaffu jibrila tahin jibrilu alaihi salamu ta wallata jibinci duhurahu tsarkake shi kama khamarat ajfanahu sinatul gamsi sinatul gamsi an gaje na runtsawa fama hamarar ba ta yi cuɗanya ba da jafanu hukurin idanunsa ma'ana yana gani kamar yadda ya a cikin hadisi wanda mala'iku uku guda ya tsage zuciya ɗin ake ce ina ji ya tsage jiki ne bayan ya tsage wani kuma ya taho ya wanke kayan ciki ne ɗin nan ta dai kuma aka cire wani abu cikin zuciya ta yi mulgatun saudawa kamar da mai hamzi ya faɗa sannan jibril alaihi salam sai zan ya mai da wurin ya gyara su uku dai ake ce ina ji ina ganin su duk abin da suka yi min sallallahu alaihi wasallam shi fa ma khamarat ajfanahu sinatul gambi mal'atu na cika kalbi zuciyata wa aini da ijiyata wa masma'i da kunnuwa na bihi da soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana ban tunanin kowa sai shi ban ganin kowa sai shi ban jin kowa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ina jin ina kusanta ta da zikiri da ambato baho shi mai yana tare da ni bihi lokacin da ina ambatonsa ina ji ne ga rayuwata sallallahu alaihi wasallam bayan haka walimla me zai sa ba zai zan haka ba kama yawan ambatonsa ai wa fihi arba'un shina da dabi'u hudu ayyu arba'in kowane irin dabi'u hudu ma'ana kammalalle biya'un na daidai haske ne liman ya runu ga wanda ya maka dubi wa hukumun hukunci ne liman ya iga wanda ya kiya hukuncin wa rauhun annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ne liman ya shiku ga wanda ya kai kara wa ruhun rayuwa ne liman ya kabi ga wanda ya cika sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya shiga cikin wata matsala annabi sallallahu alaihi wa sallama shine rayuwarsa kuma wanda shike ya kai ƙara wata matsala annabi sallallahu alaihi wasallama shine huta da rahama gare shi domin da radiyallahu anhu ya kai ijiyarsa a wata ma ijiya biyu gaba ma gi sallallahu alaihi wasallama gara makata da tuna umma na ijiyarsa ta mahilaha bisa ga waccan sannan akwai wanda gaba ɗai bai gani ƙarshen ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya mai addu'a sai zan har ya kai shekara tamanin yana ma iya sa allura zare cikin allura saboda ganin da ya kai ga wannan haka kuma rayuwa ne ga wanda ya cika domin wata an turbuɗe ta ƙarshen ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hishe ta kamar yadda ashifa ya faɗa sannan shi abdullahi cikin al anami ya faɗa da dai wasu littattafai ƙarshen ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi ta ta, ƙarshen ta ce tana son ta koma ga uwayenta ta ce a'a na samu Allah ya himin su ƙarshen ta sai ta koma matattacen to shi ne wa waruhun liman ya qabi misalin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi ma'ana shi da ɗabi'u kama na damta kamar da ka tsara silka jaji, zuri na jadi, a wani kuma azumurrudu da zabar jaji ɗaya ne ma'ana da tsarin su suke to haka ɗabi'un annabi sallallahu alaihi suke isti'ara ce ta sirhiya ta kalla da ya rataya khaira sun ɗin hiyayyen abin wa hiyayyen zuri mu da abin rataya min hadar gare su Su ɗabi'un ma ma'ana cikin ɗabi'u gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam shi kamar wannan abin wuya ɗin wannan da aka samu wannan in an ka kewayo haka ga abin wuya wannan da aka ajiyewa babba ɗin kamar shi a haka ɗin ma'ana ɗabi'u ne sun hina kowa mata ma tu addidha duk sa'ad da kan nemi ka lisa wasu ba ka da bincikenka tadda da sai ka kaga sun ƙaru dalalul wara batan talikai gaba ɗai nuru muhammadi haske annabi sallallahu alaihi wasallama a wata nasuha ba'afu muhammadi aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to gaba ɗaya hadihi ya shiryar da wannan batan talikai walan tuhu jabal anwaru ba a sha makanci haske kai ba illa anil mugudi sai dai in mutum ya rance idanu ne amma haske na nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko yaushe wa ƙarun shi na da wata irin natsuwa kama kamai da makaru ya lamlami matabbatar dutsen ya lamlam arsa ya kahu wal jibala arsaha ma'ana yadda dutse bai ke duk yadda an kai haka annabi sallallahu alaihi wasallama duk jahilcin mai jahilci ba zai iya motsar da ko yawan jafa'i ba zai iya motsar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga sa ba wa bishir annabi sallallahu alaihi wasallama yana da bishirun sakin huska kalam ilbariki kamar walƙawar walƙiya almutabassim wanda ya bayyana daga attabassumu ne na murmushi wahil muhalimi shine da hankurin mai yawan jimriya laisa bil mutahallimi ba wai ya cilasta kai ne hankuri har ya zan hankuri ba haka aka talicce shi kamar dai mu'ayyab tun da abi sufyan radiyallahu an yi littafi abubakar ibn asim da kuma ibnu abid duniya sun yi littafi kan hilmu muawiya hankurin muawiya kawai radiyallahu to ya taɓa yana khalifa aka watsa mai miyo ga huska shahi miyon kawai ya ce ala ɗahir mai tsarki bisa ga mai tsarki Allah ka yarda da mu'awiya da dukkanin sahabbai da ahlul baiti baki da to shi ne ce laisa bil mutahallim ba wai tilasta kai ne har ya zama hankuri ba a'a naturally ne ɗabi'a ce sajiya ce gariza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi hankurin dilluhu innuwa ta gafa ta cika sitiran tana alhali tana kariya Allah kulli muslim ga kowane musulmi shine addinin sa fa hanu mu fi gayatil amni muna ga kulga aminci kul khabli da yalwa ta rayuwa bihi da albarkacin innuwa ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka su'udan alhali shina mai tattakawa bizati da jiki ne fauƙal manazil bisa ga masabkai din nan na sama gaba ɗaya wannan yana nuni ne da mi'iraji na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda masabkai wurin 28 na taurari irin annadahu albadinu da asuraya da addabaranu da dai sauransu a ya zo bi ƙaunin fasilin da zance wanda ke rarrabewa wanda shi zancen nan gairi hazilin ba surutu ba ne ina hula ƙaunin fasilin wa maho bil hazil walamma lokacin da na faya kore jahalal awa'ili jahilcin mutanen harko bil ilmi da ilimi to lokacin da mamuna muka tare da ta haƙiƙi hannu na tabbas an kulle baɗin da barin kowace irin ɓanna muka tara su muka bi annabi sallallahu alaihi wasallam fala fikira don haka ba wani tunanin filafsin cikin rikici wala rijila ba wata kahu mafi da a cikin santsi ma'ana a cikin wata matsala duddige mu ya darji haka cikin sulbi babu ta awdaha Allahu sabila Allah ya bayyana da hanya wa qasdahu da matsakaice hanyar bihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alallahi qasdus sabil wa Allah zartar da wa'adahu alƙawali ne ya cika masa alƙawali fi duniya duniya wa fi dini da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da zatinsa ya cika ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawali duniya ya cika masa alƙawali lahira sallallahu ta'ala alaihi wasallam irin a duniya irin cika ni'ima ta gare shi na rushe kahirrai da cika addini ne da tunwaye ko ina irin lahira irin ceto din nan wa an jaza fi duniya wa fi dini wa adahu A kullum kowanne daga cikin mutane qad nala rifdahu ya samu kyauta ta annabi sallallahu alaihi wasallam babbar kyauta ta alil ilaki sake ita dai kyautar sake ba a kayyadewa ba ka iya kayyade irin kyautar da ka samu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma alil ilaki gaba ɗaya kowa ya samu kowa bi aful yatama raunanan marayuwar aramili da raunana na gwabare shine waɗanda marasa maza mafi yawa suna da matsaloli to duk gaba ɗai lalurorinsu inda hu yana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ladadi matin sun samu kansu gin gizgizniya haɗala a mai yawan zuba ruwa bi zaharin a cikin fulawa fulawoyi gabbe wayanda suke ni'imtattu ne ma'ana dai duk abin da suke bukata suna samu irin yawan alheri annabi sallallahu alaihi wasallam kamanta da hulawa wadda take nemtatta a cikin wadama wadda take nemtatta kuma aka zuba ruwa a cikinta wannan shi inda za mu tsaya wasu alaikum warahmatullahi wabarakatuh